ma'aikatar watan tara kudin haraji wadda ya tama muna babban zargi cewar akwai kuɗaɗe da ake ƙoƙarin kawowa ta hannu to duk wanda yake biyan wani kuɗi kuɗinsa bai shiga cikin akawun ba baya ta hannu to idan an yi bincike za a duba watan da lokacin in ma shekara ce in ya bayar ya ba da iska dole sai an dawo ya sake bayarwa isan cewar kyauta ibasu lalle a shigar da kuɗi kamar inda suke bisa ƙa'ida, sannan akwai kayayyaki a ita wannan hukuma ta rabin ita ma santoci ne aka yi wajen guda saba'in wanda ake ƙoƙarin sai da waɗannan kayayyakin masu muhimmanci bisa gwanjo da motoci haka hukuma reb nan ma akwai motoci waɗanda ake ɗaukan fol ake saka shi masu muhimmanci wanda ƙalau suke kawai rashin sabis ne su ma suna ƙoƙarin cefanar da su ka kuma kamar inda muka faɗa an ɗebi askara an kwankwasiya sama da dubu ɗaya ɗari biyar an ba su kuɗaɗe an ɗebi mafarauta an saka musu dubu sittin dubu ɗari dubu ɗari biyu wannan daidai akai. amma an nemi su hudu ba ranar da za a yanke hukunci su fito to ina ba su shawara kada suka fito in suka fito duk abin da ya same su tsakanin su da hukuma Musa ya fita na ƙarshe shine ko na kusan ƙarshe akwai gada da ake ƙoƙarin a zuwa ƙaddamar da aikinta ta dan agundu underpass kuɗin yana da yawa kusan biliyan goma sha ya za ka kai gada a kwana dan agundi in banda asara kuɗi mutane suna fama da talauci da abubuwa babu daɗi ku taimake su kunki sannan kuma akwai transformer da ake kokarin saya da sauran wayansu aikace aikace da aka bubbuga tanda a ma'aikatar ita wannan ma'aikata da kuma ma'aikatar ilimi wadda ake cewa su don su rubuta sunansa akan wannan kwangila to duk irin wa'annan abubuwa da ake bi ba ka'ida ba in mun zo za a duba kuma a ga wanda i daidai ba mu da matsala ko da na dan kwankwasiya ne domin ci gaban jihar Kano ne amma in aka yi sabani to kasancewar dama an sanar da kai an san cewa baka bi ka'ida ba kuma duk abin da ya faru kai ne wannan ba za mu ji daɗin ba. waɗannan ayyuka kake bayyana cewar ita wannan gwamnatin ba ayyuka bane baka gani cewa ba ayyuka bane al'ummar jihar Kano za a yi ba ayyuka bane saurin me kake yi yanzu a ce ka je kai wa gidanka lamba a biliyan biyu da miliyan ɗari tara duk mahaukaci ba kamata iya kawo mutum ma kuɗi. amma ai jihar Kano tana lambar mai alaji wannan lamba kai yanzu ka taso a cikin birni ka an taɓa maka wata lamba an san lamba gidanku alhaji ba unguwa kawai ake faɗa ba mai unguwa ya san gidan kuma. amma kuna da shaidu na irin waɗannan abubuwa da kuke kana neman shaida ne kana da neman shaida za mu faɗa abu da kani da abin da muka faɗa mun gani amma tun da zargi muke in mun zo za mu bincika kuma za a gani za mu kira 'yan jarida mai bayani. To amma suna cewa ko jikinku ne fara sanyi ganin cewa an fara samun masara ko kuma an samu fahimtar hankali tsakanin shugaban duk wanda yake da hankali duk wanda yake da hankali ya san sun tafi domin wanda yake da hankali bai kamata yi sauri ba ai kasafin kuɗi ƙarshen shekara sannan kuma kai ƙaramin kasafi sau biyu na biliyan 40 na biliyan 24 duk wannan sauri da ake yi ina za a kai da kake kace ka shekara takwas kuma ka zo kotu ta cire ka ta zaki cire ka baka da gaskiya kuma sai ka rika rudu kana kokari hannu baka hannu ƙwarya to ina jan hankali da jin kunne da gargadi da bankuna da yan kwangila kada ka zo ka ci ubeji wannan shine abin da yake akwai kamar inda jagoran jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya shugabanta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa cewar kuka ba zai hana yaro a makkaciya ba komai kukansa kana ji kana gani yaron ka ne in lokaci i lokacin sanyi haka za a zo a yanke maka ce kuma ina kuka kuma kukan ba zai hana a yi ba saboda haka su bi a hankali wannan shine abin da yake akwai to muna godiya hukunci tsakanin halattaccen gwamnan jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna wanda kotu ta bashi kotu ta ɗaya ta biyu ta bashi da kuma wanda shi gwamna wanda zai bar kujera wanda kuma ya kai mu ƙara kotun afil muka yi nasara ita fi kotun koli wanda kuma Allah yarda zamu yi nasara amma dai abin da muke faɗawa al'umman mu kullum shine mu mun dogara Allah ne mai yi kuma jarabawa ce Allah mana mun ci zaɓe an sata mana ƙuri'a kuma an ba abu ka'ida ba wajen ya zama ma ɗan jam'iyya wanda dukkanin hukunce-hukuncen nan kotun farko da ta biyu kowa ya ji abin da suka yi kuma in Allah iya da ba ma jin wani abu zai canza domin abu ne karara ƙarya da gaskiya daban take su suna da ƙarya mu muna da gaskiya mun gode Allah amma dai abin da zan yi jan hankali wanda na yi wannan ƙaramin bidiyo a yau shine sakamakon barin wannan kujera ta gwamnati sun shiga damuwa da ɗiban kuɗin jihar kano da kuma watan sai da kadarori wanda sanda aka zo gwamnati kowa ya ji irin ikirarin jagoran wannan ita kwankwasiya sanata kwankwasa a kan yana aibata gwamnatin da abdullahi umar ganduji cewa gwamnati ce waɗanda suke ɗiban kaya suke wawura batanci dai wanda ka maimaita ma saƙo da saƙo bai kamata ka maimaita ba amma dai abinda da nake faɗa shine mun goda Allah mu namu ba a kama mu ba bincike aka ce ana yi domin zargi ake su kwana su gashi ƙarara an kama satan nan kala ɗaya an kama sata ta taki ta masara wanda kowa ya ga abin da ya faru sakamakon haka aka yi faɗa aka sauke sakataren gwamnati wanda kamar yadda muka gani bai da lafiya to bayan wannan abubuwa da yawa sun fito a ma'aikatu daban-daban ko muna fitowa muna gaya mutane wayanda suke karɓar wannan kwangila muna gaya musu kada su yadda su fara wannan aiki ko su je su fitar da wannan kuɗi a zo a kira su a bincika su shiga matsala misali na faɗi ma'aikatu wajen guda biyar ko shida na farko na faɗi ma'aikatar ƙasa da safayo inda aka ɗebi fulotai sama da dubu hudu na masu gona wanda an je an riƙe su ba bisa ƙa'ida ba wanda wannan za mu bincika domin mu ba mu ci hakkin watan masu gonaki ba abin da aka yi shine in an ba da hakkin mai gona a bashi wanda yake rage na kuma akwai ma gwamnatin mu a baya da irin waɗannan sun sake ninkawa dama a baya san tarabi kwankwasa yayi to abin takaici na kwana-kwanan nan shine akwai ma'aikatar komai da ruwanka wanda muka samu labari ita ma ana kokarin fitar da kuɗi biliyan biyu da miliyan ɗari bakwai bisa zargi wai za a je a yi watan house number? watan wannan gidaje da ake je ake sa namba mutane suna cikin bala'i suna jin yunwa ka ɗauki wayannan maƙudan kuɗi Ana gargadin wannan